إن لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين باي هكا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا إشيرين دترى قوة ذو القعدة إجرى دبو الأيا دتلي هدو دتلاتين دهدو واندي ذو ديدي دهدو قوة غوما ميلادية دبو بيد شاء أكو cikin karatunmu na wannan littafi mai albarka littafin muktasaru shama'ilin muhammadiyya wanda sheik muhammad nasiruddin albani rahimahullahu ta'ala ya takaice shi daga littafin al'imam abu isa a tirmizi mai suna a shama'ilin muhammadiyya littafi ne da yake bayanin halaye da ɗabi'u na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam. wannan shi ne darasinmu na goma sha uku a cikin wannan littafi gabanin mu fara akwai tambayoyi da za mu amsa tambaya na farko yake cewa malam menene ingancin wannan maganar cewa annabi sallallahu alaihi wasallama da ya zo wa fati ya ba wa sayidina aliyu bin abi talib takobinsa wannan magana kamar yadda muka jita ban taɓa karanta ta ba ban karanta wata magana makamanciyar wannan ba don haka ba zan iya korewa ba ba kuma zan iya tabbatarwa ba sai abin da bincike ya tabbatar wanda yake cewa menene ingancin hadisin abghadul halali ila Allah talaq halal ɗin da Allah ya fiki shine saki wannan hadisi yana cikin sunan na Abi Dawud hadisi ne za'if bai inganta ba hadisi ne da bai inganta ba saki halal ne amma babu shakka kuma ba a san rabuwar aure amma ba kamar yadda ya zo hadisi cewa abghadul halal ba mafi kin halal mafi halal din da Allah ya fiki a gano na kamar akwai su halal da ma Allah baya so da haka dai wannan hadisi bai inganta ba wannan yace me yasa idan kissa ko wata magana wacce bata inganta ba ake kiranta da isra'iliyat ba haka bane kalmar isra'iliya daban kalmar kuma bata inganta ba daban abu zai iya zama bai inganta ba amma ba za a ce mai isra'iliyat ba ma'ana isra'iliyat shine abin da aka dangana wa ahlul kitab abin da aka samu daga gurin yahudu ko nasara a cikin littattafansu suka ce kaza da kaza sai a ce to wannan abu ne isra'iliyat ma'ana irin maganganun bani isra'ila ne maganganun bani isra'ila kuma sun kasu gida uku akwai abin da za a hakaito daga bani isra'il yahudu da nasara sawawun a cikin littafansu aka samo ko da gurin malamansu aka je abin da alkur'ani ya nuna karya ne wannan kai tsaye dama musulmi ba zai imani da shi ba zai karyata shi kamar irin abin da ya zo a bible a wasu wuraren na sukan annabawan allah sukan annabi dawud ko a ce annabi ya sha giya ko a ce annabi ya yi liwatsi ko a ce ga wani annabi daga cikin annabawan Allah ya yi zina kaga wannan kai tsaye ya saba da abin da yake gurin mu musulmai kai tsaye za a karyata shi akwai abin da aka kaito daga bani isra'il kuma alkur'ani ya tabbatar da shi ko hadisi ingantacce na annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da wannan abu to wannan zaka gazgata shi domin dama ya gazgato a cikin alkur'ani ko hadisi akwai abin da za a kaito daga bani isra'il baka samu tabbacin shi alkur'ani ba baka samu tabbacin shi a hadisi ba kuma babu wani korewa ko tabbatarwa to wannan za ka yi tawakufi abinda ake nufi tawakufi kai ba za ka karyata ba ba kuma za ka inganta ba da haka ba dukkan abin da aka ce daga bani isra'ila yake ba kurin za ka ce bai inganta ba da haka kalmar isra'iliyat ana nufin wannan an jiyo shi daga bani isra'ila amma kalmar za'if bai inganta ba wannan kuma wani abu ne daban zai iya zama ba daga bani isra'ila yake ba a'a daga cikin wanda suke da awon musulunci ne suka yi wannan maganar sai a ce kuma wannan maganar ta inganta ba ina fata an gane wanda ya ce dangane da agogo shi ma za a ɗauke shi kamar zobe ne a dama za a sanya shi ko a hannun hagu mun karanta a nan cewa abin da muka karanta a nan shine maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa zobe a dama amma mun karanta akwai ruwa da ta zo cewa ana sa a hagu amma agogo bai da hukuncin zobe zobe da man agogo daban da haka agogo idan ka sanya shi a damar ruwanka in ka sanya kayanka a hagu ruwanka ba wani abu ne da za a yi tashin hankali akai duk inda mutum ya sanya babu laifi akai wani abu ne akai dan duba lokaci da ado da haka wanda ya sanya a dama fa ni'ima wanda kuma ya ga idan ya sanya a dama ba zai ji daɗin duba ba a hagu zai sanya babu wani abu akai domin agogo ba kamar zobe ba ne shi kuma zoben shi kansa zoben ana sanya a dama ana sanya a hagu kamar yadda muka karanta sai wannan yake tambayar hukuncin mutanen da suke ɗiban bayan gida na mutane su kai bayan gari su shanya idan ya bushe su rika sayar da shi shin wannan halal ne ko haramun baya halatta haramun ne sai da najasa bayan gida kuma na mutum najasa ne ba a sayar da najasa da haka ba a sai da abin da yake najasa ne kamar jini jinin da za a yanka na dabba ko jinin da za a ɗiba na mutum yanzu jinin da za a ɗiba daga wajenka sai dai ka bayar kyauta amma ka ce a kawo a biya ka kuɗin ka wannan ba daidai ba ne haka nan abin da ya shafi bayan gida na mutum najasa ne ba a sayar da shi sai dai a bada da kyautar shi amma idan mai ɗebo wuri ce zan ɗebo zan zuba maka kai kuma za ka yi amfani da shi za ka biya ne to wannan zaka biya shi ladan wahala shi ne ba ladan kudin abin da ya siya ba ba a sai da najasa amma taki da ake kaiwa gona kamar kashin awaki da tumaki da shanu kun ga wannan ba najasa bane domin dabbar da ake cin namanta a gurin jamhurin malamai bayan gidanta da da kashinta ba najasa bane da haka kashin tinkiya ko kashin akuya ko na rago ko na shanu ko na raƙumi ba najasa bane ba laifi wannan dan an tara an siyar da shi ba najasa bane amma wanda ya zama na mutum shi na jassa ne sai mai takarda na ƙarshe shi kuma doguwar takarda ce amma a dunkula abin da yake nufi yana cikin wani yanayi na bukata aure kuma har ya shiga yanayin da ya kai inda yake ganin intaha ya tike kenan to sai yake neman shawara kuma ya hadda rubuta sunan shi da nambar wayar shi ina ca a taimaka masa to sai dai a ciki bai yi bayani ba babban abin da za ka yi ka fita daga wannan matsala shi ne ka aure kuma babban mataki na farko ka samu abin da kake yi bayuwa ka yi aure baka da sana'a in ba ka rubuto nan barka da me don a taimaka maka da kudin da za ka yi aure in an taimaka maka da kudin sadaki ko an taimaka maka da mata wani ya baka yar ka ba da sadaki an biya ma sadaki an daura ma aure in baka da sana'a ba a taimaka maka ba da haka ka samu sana'a shi yasa manzo Allah ya ce ya ma'asharar shabab man istata'a minkumul ba'a ba'a din nan malamai sun fassara ta da ma'anoni daban-daban daga ciki akwai iya ɗaukan nauyin matar iya ciyar da ita da ba ta gurin zama sannan da biya mata bukata ta aure idan yanzu zaka aure mace ba za ka iya ciyar da ita ba ba za ka iya shayar da ita ba ba gurin zama ai kaga tsugunna ba ta kare ba sai ka gwammace ma kila da ba kai ba da haka wannan shine abu na farko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin hadisin da Imam Tirmidhi da Imam Ahmad da bai haƙi suka rawaito manzo Allah yana cewa salasatun haqqun ala Allah aunuhum mutane uku haƙƙi ne ga Allah ya taimake su Allah ya wajabta wa kanshi taimakon waɗannan mutane sai manzo Allah ya ce annakihu alladhi yuridu al'afaf wanda zai aure dan ya kame dan ya kubuta daga fadawa zuwa ga hanyar da Allah ya haramta wannan idan yana da wannan niyya to babu shakka Allah ya alƙawarin zai taimake shi na biyu almujahidu fi sabilillah mai yin jihadi kan tafarkin Allah wanda yake jihadi dan Allah bisa sharaɗan jihadi da yadda ya kamata a yi jihadi wannan ma Allah zai taimake shi sai na uku shine al-mukatab allazi yuridu al-ada wanda aka rubuta wa fansa bawa da aka rubuta wa fansa yake so kuma ya biya wannan fansar to shi ma haƙƙi ne akan Allah ya taimake shi da haka idan ka kalli wannan hadisi babu abin da yake kanka illa kai kyakkyawan niyya ka kudirce ka nemi sana'a idan ka nemi sana'a daidai wanda za ka iya kuma in ka tashi neman auren ka nemo inda za a baka kada ka zo kana da sana'a wadda bata gida ka ba kuma ka tafi gidan mai hali kaga dole game da wulakanci dole a auna a gani cewa za ka iya rike ta ko ba za ka iya ba akwai daidai da kai yadda kai da rashi akwai daidai da kai akwai ma wanda ka dara in ka tashi yin aure ka nema inda za a baka akwai mata ma irin ka wanda su suna nan ma neman mai auren suke ido suna neman wanda zai aure su wata ma yi karatu wata mata na da gida da haka irin ku take nema to amma in baka da sana'a bai kamata ka je ka ballo ruwan da zai zo ya tafi da kai ba idan wannan bai samu ba sai ka dinga yin azumi idan ka tashi yin azumin ka yin ka dinga yin shi yadda manzon Allah ya koyar ma'ana ya zama ba cikin ka da kurin bakin ka ne yake azumi ba ya zama idan ka yana yi kunnan ka yana yi in idan ka yana yi kaga zaka nisanci haramun to wani sa'in ido bai gano ba a al'aura ba za ta motsa ba sannan kunnanka shi ma in bai jiyo ba wani sa'in hankalinka ba zai tashi ba sannan hannunka sannan kabarka in kana azumi da waɗannan gaɓoɓi gaba ɗaya to da izinin Allah Allah zai taimake ka wannan abu na biyu kenan da za ka yi abu na uku ka shagalta da ayyukan alkhairi ka daina yawan kaɗaitaka wanda zai sa ka dinga yawan tunani da makamancin wannan to wannan shine ne shawarorin da zan baka wanda duk za a taimaka yayi aure idan yana da sana'a to an taimake shi ma'ana yana da abin da zai ciyar da matar kila an sanya sadaki ashirin bai da ashirin, amma yana aikin da yana samun dubu goma a wata ko kullum zai fita ya samu 300 400 abin da za a ci abinci to kaga wannan dan an biya mai sadaki an taimaka mai to kaga wannan babu laifi zai je ya kokota ya zauna kuma dama ya nemo irin wanda za ta iya hakuri da halin shi wannan shine shawarar da zan baka malam yace babu ma jaa fi imamati rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam babin da yazo yake magana a kan rawanin annabi sallallahu alaihi wa sallam abinda zamu magana shine abinda wannan babi zai karantar da mu shine yaya manzan Allah rawanin shi yake shin manzan Allah ya sa rawani ko bai sa ba kuma idan ya sa yaya rawanin yake rufe kai wani abu ne da shari'a take so mustahabbi ne rufe kai ba wai wajibi bane kuma al'ada annabi ne sallallahu alaihi wasallama da sahabban shi su rufe kansu ko dai da rawani ko da wani mayafi ko kuma da hula kamar yadda muka karanta a wancan satin manzo Allah shiga makka wa alaihi migfar yana sanye da hular kwano sai dai me hukuncin shi rawanin maganganun malamai suna gwada rawani al'ada ne laisa min al'umuri ta'abbudiyya baya cikin al'amura na ibada ma'ana in kayi rawani to kayi wani abin da ya zama al'ada ce ta larabawa wanda har annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wannan rawanin saboda ya tashi ya ga mutanen sanayi a sheik muhammad ibn salih al-usaimin yana cewa lubusul imamati laisa min sunani sanya rawani baya cikin sunnoni lal mu'akkada wala ghairal mu'akkada ko sunna mu'akkada ko wani mu'akkada yake duk baya ciki li anna nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana yalbasu hattiba'an lil ada yace domin manzon Allah sallallahu alaihi sallama yana sanya rawani dan bin al'ada allati kana nasu alaiha fi zalika zaman wanda mutane suke kanta a wannan zamanin ولهذا لم يأتي حرف واحد من السنة يأمر بها shekku sami ya ce don haka ba a samu koda harafi kwaya ɗaya ba a cikin sunna da ya zo yake umarni da yin rawani ya ce fahiyar min al'umuri al'adiyya yana cikin al'amura na al'ada allati in ita da hannasu faliyar basa insanu wanda idan mutane sun saba da sa wato mutum ya sanya da Allah ya kuruja an adatin nas don kada ya fita daga al'adar mutane mana in garin ku an saba kowa yana rawani to kai ma kai rawani don kada ka fita daga cikin al'adar mutane fayakunu libasuhu shuhra sai zama shi tabarsa kuma ta zama ta ta shuhra ta neman shahara kowa yana yin rawani shi ya kira rawani wanda idan misalin da zan buga a fi ganewa in ka kalli larabawa ga wanda ya je umara ko aikin haji za ga galibin su da wannan dan kwalin da suke lullubawa akai yadda za ga balarabe malami ne mai kuɗi ne talaka ne yawancin shi ne da wannan hiramin ya a kai to kaga su a gurin su al'ada ne idan zama ga ka balarabe ba ka sanya a cikin wannan al'umma din sai zama ka fita daban wa in lam ya'tad hannas in ko mutane ba saba da sawa ba fala yalbasaha kada ka sanya sai shek usaimi yace hadha huwa al-qawlu rajihu fil imama wannan shine magana mafi rinjaye dangane da rawani ba wani abu ne na sunna da za ta da shi yasa da hadisan da suka zo kan cewa wanda ya sallah da rawani ladan shi abu wanda ya sallah ba rawani ba su inganta ba ba wani ɗaya da ya inganta cewa ya fifita sallan mai rawani akan wanda bai da rawani ita kuma al'ada a wani gurin mata kan zama abin ki kamar yadda Sheikh Usaimin ya faɗa a nan Imam Shatibi rahimahullahu ta'ala cikin littafin sa al-Muwafaqat yana cewa minha daga cikin al'adu ma yakunu mutabaddalan fil 'ada min husnin ila ƙubhi akwai abin da yake canzawa daga mai kyau zuwa mummuna wa bil aksi akwai kuma al'adar daga mummuna ta zama mai kyau mislu kashfin ra'asi misalin bude kai ka tafi kanka ba komai kanka a bude fa innahu yaqtalibu bi hasabil biqa'i fil waqi imamu shatibi yace wannan yana bambanta da bambancin wurare da inda mutum yake rayuwa fa huwa li zawil muru'ati qabihun fil biladil mashriqiyya yace a garuruwan mashrik garuruwan mashrik yana nufin kamar garuruwan sham a wancan lokuta kamar falastin kamar jordan kamar urdun kamar hijaz a wannan garuwa ce abu ne abin ki aka tafi kanka ba komai wa ghayru qabihin fil bilad al maghribiyya amma a bilad al maghrib kamar Tunis kamar Algeria da abin da yiwu nan gurin yace kuma ba bane abin ki har yanzu in ka ga mutanen Mauritania Laraba Mauritania wajen Algeria wajen Tunis sai ga Balarabi ya dinka babbar riga sanya amma kan shi ba hula mutanen Senegal mutanen Mali za ga mutum da babbar riga ta gani ta bada wanda in anan ne sai kai mata hula irin kalar ta ma to a can ba ruwan shi da hula shine abin da imamu shatibi yake bada ce a mashriqul arab wani abu ne da yake abin yabo amma a maghrib ba wani abu ne abin yabo yace fal hukmu shar'i yakhtalif bi ikhtilafi zalik to hukuncin shari'a yana bambanta da bambanta gurin da mutum yake fa yakunu inda ahli al-mashriqi qadihan fil adala wa inda ahlil maghribi ghairu qadihin lil adala sai zama a gurin mutanen mashirik can gwarruwan da suke lullube kawunan su an kana yawo kanka a buɗe sai a ce wannan bai bai bai shi mutunta ba sai zama an yi suka cikin adalar shi amma a nan garuruwan da ba a damu ba don baka sa babu wani abu hatta a nan ma yanzu in ka kalli kasar hausa in na kasar hausa ina nufin wannan yanki namu na arewa har ka shiga cikin Nijar za ga malami da babban mutum mai gari mai unguwa da wani mutum mai kima za ka tarar baya yawo kan sha buɗe kuma baya sa ƙananan kaya amma yanzu in kai kudu akwai inda ma za ka tafi a kudu sai ka cire kayan ka koda da gemu koda kana da gemu sai ka sa shet ka sa wando ka tsuke saboda wai kada ka fita daban saboda su a can kuma kai wannan shiga taka to da an ganga malam ne wani bigi bagiro ne wani kalle kalle za a dinga yi maka kaga su can yanayin daban a nan idan yanzu ka dabi irin Amerika ka dabi germany ka dabi wannan kasashe na turai to can kuma za ga da malami da wanda ba malami ba kowa da kwadin shi da kayan shi a tsuke kaga yana danganta da gari to irin waɗannan abuwa na al'ada ana kallon gari ne sai a ba su hukunci kamar tubabi a ce ga na maza ga na mata ila tubabin da yake na mata a garinmu in ka je wancan garin ba tubabin mata ba ne yanzu mutanen indonesia sai ga mazan da bayan ya sa wando sai ya daura zani shugaban kasa za a gani da zani amma nan ka sa zanin yara ma sun ishe ka su kuma can sai ga macen za ta sa wando ita kuma ba ruwanta da zanin ga wando in ka ji haji da zagan sa haka matan da wandina ta sa rigarta ko iya guyo mai da wandanta har kasa ba ruwanta da zani amma su kuma mazan bayan wandan kuma ya daura zani kuma yana tafiye shi kuma ba ruwan shi to kaga a can ba za ka ce masa wancan la'antacce bane tsinanne ne saboda a garin su wannan shigan maza ce mu kuma a nan shigar mata ce to da haka wannan shine dangane da abin da ya shafi rawani al'ada ce idan kai sai dai malamai na cewa irin waɗannan al'amura da manzon Allah ya yi su idan kai ma ka ce bari kai kurin dan koyi da annabi ba ka da wata ba koma bayan wannan sai ka kujirce niyyar ka ni tunda an ce manzon Allah na rawani ni ma zan yi rawani to Allah zai iya baka lada wannan niyyar sai ta mai da abin kuma ya zama babin ibada duk da al'aslu fihi al'ada amma in kai niyya sai ta mai da shi ibada mai da ɗaya daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wa sallam mu'azu dan jabal ko abu musa al-ash'ari ɗaya daga cikin su yace idan zan zai kwanta bacci da dalil sai niyya cewa zan yi bacci dan Allah saboda zan tashi in an jima in yi kiyamar laili niyyar da yace to ina sa ran Allah zai bani lada wannan baccin da zan yi saboda niyyar da yayi cewa zai baccin da idan ya samu karfi da haka wanda zai rawani da tsabar koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama saboda an ji an ce manzo Allah yana ce shi kuma bari yayi wannan rawanin dan yi dace da abin da manzo Allah yake yi to wannan babu laifi akai kuma zai iya samun lada akan wannan abu ne yi mala yace an Jabir an karbo daga Jabir ibn Abdullah قال yace دخل النبي sallallahu alaihi عليه وسلم makkata يوم الفتح ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya shiga makka yawmal fathi ranar da aka yi fathu makka wa alaihi imamatun sauda a kan shi da bakin rawani mahallin shayar manzan Allah ya shiga da rawani to anan wani zai ke ce wato ya zami da karatunmu na satin da ya wuce manzan Allah ya shiga makka wa alaihi migifar yana sanye da hula kwano kuma ana an ce ya shiga makka wa alaihi imamatun sauda kaga akwai bukatar a hada waɗannan hadisai sai wasu malamai suka ce ta yuyu maza Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya dora hular sai ya dora rawani akan ta da haka anan ya hakaito mana rawanin bai gaya mana hular ba can kuma ya hakaito mana hular bai gaya mana rawanin ba wasu malamai suka ce to ai hadisin ma da muka karanta ba an ce manzo Allah ya cire ta ba in ka duba hadisin na satin da ya wuce falamma naza'ahu yayin da manzo Allah ya cire wannan hular ko ga shi manzo Allah ya cire ta suka ce to bayan ya cire ta ne sai kuma yi rawani da haka dai kowanne ka dauka dai wannan baya nuna cewa manzo Allah bai shiga makka babu gifar ya shiga da gifar ko dai ya zama yayi rawani akan ta ko kuma ya zama bayan ya cire ta kuma ya nada rawani sallallahu alaihi wasallam sai ce wa alaihi imamatun sauda yana sanye da rawani baki malamai suka ce wannan sanya baki din ba wai manzan Allah ya zaɓi baki bane dan wani bibiko haka kurin dai ya dace shine abinda manzan Allah ya samu ya daura amma asalin sanya rawani baki ya zama da'ima kamar yadda muke ganin malaman shi'a shi'a yanzu ka kalli iraniyawa za gansu da rawani baki wasu kuma da rawani fari a ƙa'idarsu wanda gani da rawani baki to wai ahlul baiti ne wanda ya halatta ka bashi kumusi ka kasa dukiyar kashi biyar ka bashi kaso daya abinda suke kira kumusi alamar ahli baiti ne shine yake nada wannan rawani wanda ba ahli baiti ba kuma sai ya nada fari malamai suka ce nada bakin rawani ga wanda yake da awar ahli baiti wani abu ne daga baya zo lokacin daula abbasiya daula abbasiya ta kafu ne bayan daula umawiya jikokin abdullahi bin abbas ne jikokin abbas bin abdul muttalib ne wanda suna da alaka da abdullahi bin abbas wanda ya fara kawo bakin rawani a cikin suka ce shine abu muslim al-qurasani wani su wanda ya musu aiki a kurasan shi ya fara kafa daular abbasiya a wannan gari to shi yake sa bakin rawani kuma ya lazanta mabiyan sa bakin rawani sai aka waye gari ma har bakin abu ya zama shine shi'ar nasu shine alamar tasu a ga bakin abu amma in ba haka ba wai dole bane sai ka sanya baki wala yace an amr bin hurais an karbo daga amru ibn hurais annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama khataba an-nasa maza Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wa mutane ba wa alaihi imamatun sauda yana sanye da rawani baki wannan hadisi dai shine wancan yayi ba a lokacin Fatho makka da haka wannan yazo daga Horai amru bin hurais wancan yazo daga jabir amma dai shi ne da aka tayi da manzan Allah ya shigo maka yana sanye da migifar hular kwano da ya je da zai hudu ba kuma sai ya rawani sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an ibn umar qala an karwa daga abdullahi dan umar Allah ya kara masa yarda ya yace kana annabi sallallahu alaihi wa sallama idza tamma sadala imamatahu bainaka tafaihi yace annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan yayi rawani shine iza tamma idan yayi rawani ai iza labisa al-imama in manzo Allah ya sanya rawani sadala imamatahu sai ya sako rawanin nashi ka katafai tsakanin kafadinsa shin ta baya ko ta gaba usmane mai suka ce ta baya ma'ana zai wa rawanin abin da ake kira zu'aba zu'aba shine jela sai kuma ya dan sake ta bayan tsakanin kafadin shi haka manzan Allah yake sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma da mutum zai zai nade gaba ɗaya kamar yadda buzaye suke yi ya nade har da bakin shi da da ko ina musamman ana sanyi babu laifi amma dai shi manzo Allah suka ce yawanci idan yayi nadin yana sako ta tsakanin ɗin shi wasu suka ce yana sakowa gaban gaban shi ma'ana ta biyo gefen wuyan shi haka ta zo tsakanin kirjin shi to anan suka ce idan gaba zaka sako ta hagu zaka sanya ko dama sai su baye suka ce ka sanya hagu saboda nan ne zuciya take dan a dinga tana maka kawofintar da zuciyarka daga duniya to amma dai almuhim manzo Allah ba yake sa sallallahu alaihi wasallam qala nafi nafi'u eh daga cikin masu riwaya kenan maulabi bin umar balallan bawa ne na abdullahi dan umar eh daga cikin manyan manyan tabi'ai kuma malamai a tabi'ai kana karanta littafin hadisi zaka yi ta jin ana nafi nafi daga abdullahi dan umar yayi karatu mai yawa gurin abdullahi dan umar yana cewa kana ibn umar abdullahi dan umar ya kasance ya fa'alu zalik shi ma yana yin haka ma'ana yana yin rawanin ya sako shi baya tsakanin kafadin shi qala ubaidullah ubaidullah yace ubaidullah shi ma ɗaya ne daga cikin masu riwayar wannan hadisi ɗaya ne daga cikin waɗanda suka rawaito wannan hadisi sai yake cewa wa ra'aytul qasim ibn muhammad naga al qasim ibn muhammad na ga alƙasim ibn muhammad wa saliman da salim ya fa'ala ne zalik su ma suna aikata haka mana in sun yi raunin su ma suna sako shi bayan kafaɗinsu a tsakanin kafaɗinsu guda biyu da haka wannan nuna kenan wani abu ne da babu laifi idan mutum ya yi kamar yadda waɗannan magabata suke yi kuma abin ya tiƙe zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ma ce an ibn an karbo daga abdullahi dan abbas annan nabiy sallallahu alaihi wa sallama khataba nas manzo Allah yayi wa mutane ba wa alaihi imamatun dasma akan shi akwai rawani dasma wanda ke dauke da maiko da mai shine dasma kamar yadda ya fassara mana ƙasa kaga ya ce maka wal isabatu wal imamatu bi ma'anan wahid kalmar isaba da imama duk ma'anar su daya wa dasma'u almutalattikhatu bi dusumatu sha'rihi bi dusumati sha'rihi min at-tibi shine rawanin da ya cakude da man da yake kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama man da ya hada gashin manzon Allah na tirare tiraren da yasa mai maiko to rawanin ya dau ya dauki maikon sai aka ce mai dasma da haka waɗannan hadisai sun isa su gwada mana cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi rawani wa babu laifi idan ka yi rawani kuma rawani al'ada ce ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da mutanen da yake rayuwa a cikinsu. su sai mala yace babu ma jaa fi sifati izari rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam babin da ya yazo yake bayanin sifar kwarjalle na annabi sallallahu alaihi wa sallama al'izar shi ne da abin da za ka ɗaura daga cibiyarka zuwa ƙasa shi ake kira izar kamar yadda malaman loga suka fassara abin da za ka ɗaura daga cibiya zuwa ƙasa shi ne izar abin da za ka yafa ka lullube jikinka shi ne rida don an ce izar ana nufin mayabi ko kwarjalle a hausa kuma mu ce zani sai abin da ya saba mu ce zani ba kai tsaye galibin ka ce a bahaushe zani yana ɗaukan zanin mata amma an kace mayafi ko kwarjalla zai fi ganewa amma dai dukan su guri daya ake daura su wannan babi da zamu shiga zai gaya mana yaya manzo Allah yake daura kwarjallan shi shin yana jan kasa da shi ne mana yana daura ya ja kasa ko kuma manzo Allah yana barin shi rabin kwabri zamu je ya manzo Allah yake sanya nashi idan muka gama sai mu biyo da bayanin wata shubha da zamu bada amsa akai malai ce an abi burda an karɓo daga abi burda an abihi daga baban shi waye baban shi abu musa al-ash'ari baban shi kunga abu musa ashari sahabi ne daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam radiyallahu an أخرجت sa'an mulabbada ya ce na كساء ملبدا يتي نانا عائشة الله يكارا ta buto mana da wani mayafi mulabbadan. wanda ma'ana yake da mahu wanda yake da dinki a tare da shi shine ma'ana mulabbadan an dinke shi da junan shi wa izaran da wani kwarjan ne ghalizan mai kauri fa qalat tace qubida rauhu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fi hazaini tace an karbi ran annabi sallallahu alaihi wasallama fi hazaini yana cikin waɗannan tubabi guda biyu da na fito muku da shi a cikin waɗannan ma'ana wannan tibabi ɗin mulabbadan wanda yake an ɗinke wani jikin wani shine mulabbad malamai suka ce shi ne ma'anan mulabba almulabbadu almulabbadatu shine almuraqqa'atu almuraqqa ake ce tubar da ka ɗinka wata jikin wata kamar da Hausa ka ce maho wasu suka ce ko kuma shi ne tubar da ta tattare ta tattare ta zamana kamar wata kan wata har ya zama daga tsakiyarta ta yi kauri kun ga yanzu in ba dan muna goge kayan mu ba za su iya naɗewa su naɗe sai ga ta zama kamar sufurin wata kan wata to shine ma'anan mulabbal ko ka fassara da wannan ko da wancan sannan ta ce yace wa izaran da mayafi ghalizan mai kauri fa qalat sai ta ce qubi da ruhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi hazaini ai an karɓi rayuwar manzon Allah yana cikin waɗannan abubuwa guda biyu mahallin shahir kenan manzo Allah ya daura izar ya daura kwarjalle shine mahallin shahir tunda ta dauko ci an karbi rayuwar manzo Allah yana cikin waɗannan nana Aisha Allah ya kara mata yarda ta fi kowa sanin yadda manzo Allah ya bar duniya kamar yadda ya inganta a cikin hadisi tana cewa Allah ya min ni'ima ta an karbi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a na kuma a rana ta ma'ana ranar da kwananta ne kuma yana bai na nahari wa sahari mana ina rungume da shi a kirjina ta ce kuma na shi ne ƙarshen yawun da ya haɗu da na manzan Allah suna da sallama ta ce abdurrahman ɗan uwanta kenan ibn abi bakar siddiq ya shigo da asuwaki lokacin manzan Allah na kishin gida jikinta bai da lafiya sai manzan Allah ya ƙura wa asuwakin ido ta ce ya rasulallahi kana bukata ne manzan Allah ya ce eh ya nuni da kayan ishara cewa a bank sai ta karɓa suwakin sai ta ɓalla biyu sai ta ba manzan Allah sai wa manzan Allah tauri sai ta ce in tausasa maka shi sai manzan Allah ya ce e sai ta tattauna ta tattauna sai ta ba manzan Allah sai ya suwaki da shi can sai ta ji manzan Allah sai ya sanya hannun shi a cikin wata wani kwano ko akushi sai ya taɓo ruwa sai ya shafa a fuskar shi sai ce la ilaha illallah inna lil mauti la sakara sai ce tsarki ya tabbata ga Allah ba abin bauta da cancanta sai Allah mutuwa tana da maye haka manzan Allah yake ta yi can sai ta jana cewa fir rafiqil a'la fir rafiqil a'la ma'ana kamar an bashi zabi zaka taho ko zaka zauna manzan Allah ya ce a'a in tafi dai zuwa ayarin da suka fi wannan girma da daukaka tace daga nan sai aka karbi ran annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan tibabi da aka karbi ran manzan Allah sune yanzu ta fito da su ya nuna manzan Allah yana daura kwarjalle to duk tufafi abin da ya shafi tufafi malamai suka yi bayani kamar yadda muka faɗa a babin rawani da abin da ya shafi tufafi babi ne na al'ada manzan Allah suna alaihi bai taba cewa wasu mutane da suka musulunta ba cewa ku daina sanya tufafi kaza ku sanya irin wanda nake sanya. manzan Allah bai faɗa ka ba akwai mutanen Yaman tufafin su daban akwai mutanen Habasha tufafin su daban akwai mutanen Sham suna da nau'ikan tufafin da babu su a garin Hijaz amma ba a sa manzan Allah ya ce duk wanda ya musulunta ya canza tubabin shi ba sai malamai suka ce shi tubabi yana babin ada da haka bid'a ba ta shiga cikin tubabi wanda zai zo ce maka sa babbar riga kayi bid'a to jahili ne sai ka karantar da shi sai gwada mai wannan babin ada ne kamar abinci ne kamar a babin abinci ne abincin da nan suke ci ba shi can suke ci ba babu wani nau'in abinci da aka ce dole irin shi zaka ci in ka ɗau shinkafa kai tuwo da ita ba a wani gurin ba sa tuwo da shinkafa in ka ɗauke ta ka ta kai waina da ita ba ka ce a wani gurin ba san haka ba in ka zo za ka yi girkin ka saka duk ganyen da ba zai cutar da kai ba ka ci kayan ka ba wanda ya hana sai ka siyo alayyahu ka siyo yakuwa ka haɗa kai miya a wani gurin kuma ba ruwansu da wannan ko suna da wani ganyen wanda ba wannan ba ba wanda zai ce haramun ne sai iya abin da shari'a shari'a ta hana ka ci abin da zai cutar da kai to kaga in ka zo da abin da in ka ci mutuwa zaka ka yi sai a ce haramun ne ka ci dan me sai a ce Allah ya hana wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima wala tulqu bi aydikum ila tahluka amma in baya cutarwa kuma ba kayan wani bane a'a naka ne sai kai da kudin ka ba zai cutar da kai ba ba wanda zai hana ka ci to haka nan tufafi in kaga dama ka sa fari in kaga dama ka sa baki in ka ga dama ka sa mai layi layi in ka ga dama ka yi riga ka yi babban riga ka ɗaura yadda dukka taso ka ga ana yi al'adar mutanen ku kai ma haka za ka yi shi manzan Allah ya taso ya tadda a garin maka suna ɗaura reda wa izar shi ma manzan Allah ya ɗaura da haka wanda zai zo ce yanzu ahlus sunna duk ku koma ku dinga ɗaura zani sai ka ce masa Allah sarki baka bayanci karatun ba inda ka bayanci karatu ba za ka faɗi wannan ba kuma dama ba a fara ma waɗannan maganganun ba sai da tura ta kai bango ahlus sunna sun kure a babin hujja an rasa hujja da za a ba to sai a dawo kuma sai a ga to mai ahlus sunna suke sai a ce ai kuna hawa mota kun zama yan bid'a kuna hawa jirgi kun zama yan bid'a kuna sanya riga kun zama yan bid'a ka sa wando ka za saboda yanzu babu abin da zai kare waɗancan bidiyoyin da yake shi kuma duk bidiyoyin da yake a babin addini ne ka duba yanzu har ya kai a zo a ce maka to kai ka ce dan salafiya ne me ce ce salafiya gaya mun sunan da alkur'ani ko hadisi wannan tambayar jahilci ce ka taba ji ana magana suna suna akwai babin shi suna yana babin in bai saba shari'a ba ka je ka sanya sunan ka waya hana ka waye ya hana ka to amma saboda babu dalili to kuma sai a koma a ita jawo kuma abubuwan daga nan sai kuma jahilci ya dinga fitowa kisa shi kuma jahili idan mutum ya tabbata jahili ne da bai san shi jahili bane to wannan ba da zaka yi sai dai ka kai mai addu'a dan jahili akwai wanda jahili ne ya san shi jahili ne wannan yana da sauki akwai wanda shi jahili ne wa huwa la yadri annahu jahil la yadri wa la yadri annahu la yadri shi bai sani ba kuma bai san bai sani ba ta wani jaki yana waka yana cewa da fa za a adalci mai gidana ni ya kamata in hau kan shi ba shi ya kamata ya hau kai na yace domin ni jahili ne ba sai, ina da jahili ne inji jakin shi amma mai gidana jahili ne murakkabi shi jahili ne kuma bai san jahili ba ne aga ya zama goma da goma kenan to da haka anan nan tufafi za mu ga manzo Allah ya amfani da wanda suka samu jida za mu zo mu magana wando ɗin da suke magana min babi taslim za mu zo mu ba da amsa akan abin da ya shafi wanda anil ash'as ibnu sulayy qala sami'tu ammati yace naji gaggona yar uwan mahaifinsa kenan to haddisu an ammiha ita kuma tana ba da labari daga faffanta tana shi ya je da gurinta yar uwa mahaifiyarsa a nan ba a faɗi kowa ciki ba wasu suka da a fa sanadin suka ce sanadi ne za'if saboda haka za mu ga shi albani bai sa alamar sahihi a gurin sanadin ba ma'ana sanadin bai inganta ba amma matanin ya inganta amma wasu malamai suka ce eh idan an duba kamar yadda shak albani ya ishara matanin ya zo to sa hanyoyi don haka ya inganta a amma sa'anan sunanta ruhum ko ruhmun amminsa kuma shine ubaydillah bin khalid al-muharibi malam ya kawo a kasa in ka duba namba ta 118 qala yace baina ana amshi yayin da nake tafiya in ji amminsa mana abdullahi bin ubay bin khalid ce ina tafiya bil madina a cikin garin madina in insanun khalbi sai ga wani mutum a bayana ƙulu mutumin yana cewa irfa eh, izaraka daga mayafinka daga zaninka daga kwarjallanka ma'ana ka daga shi daga barin ƙasa fa innahu atqa ya fi zama takawa ya fi zama tsoron Allah ashe dage wando ka bashi ba jan ƙasa alama ce ta tsoron Allah idan za ka dan bid'a baya yi ko kaga dan bid'a ya fara to ya fara na sunna dan alama ce ta takawa fa'iza huwa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ga manzon Allah ne mai wannan magana ma'ana yana juyawa ana ce mai daga wandanka daga eh, izar naka na fa innahu atqa ya fi nuna takawa ya fi gwada tsoron Allah yace ina waiwaya fa'iza huwa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai gashi manzon Allah ne fa qulti sai nace ya rasulullah ya manzon Allah inna ma hiya burdatun malha ai wannan mayafi ne malha mai zane-zane zanen fari da baki shine ma'anan malha kamar da malamin fassara mana kasa amla ai ha bayadun Khalidu sawadun fari da baki a tare da shi me yake nabi da wannan magana ina nabin wannan mayabin ba wani ba ne mai kima ba laifi dan na ja shi a kasa qala sai manzo Allah ce amalaka fiyya uswa ka da abin koyi tare da ni ni ma haka nawa yake ma'ana kai koyi da ni wajen dage naka fa nazartu yace sai na kalla fa'iza izrahu sai ga fa'iza izarahu sai ga kwarjallan manzan Allah ila nufi saƙaihi zuwa rabin ƙwabrinsa rabin ƙwabri shi sa shek bakar abdalla abu zaidi Allah ya ji kan shi da rahama. yana da wani littafi mai suna haddu saubi littafi ne ƙarami a ciki ce ɗage wando sanya ya babi ba tare da sun ja kasa ba mataki uku ne matakin farko shine ya zama daidai kasan gwiwa kaɗan to amma shi a fahimtarsa wanda yake sanye da jallabiya doguwar riga to bai kamata ya batta iyanan ba wannan fahimtar shek bakar abu zai ce yana cewa domin in kai ruku'u za a iya ganin wajen cinyoyinka ko wani makamancin haka to amma in wando ne in bi ne matakin farko kenan ya ce mataki na biyu shine rabin kwabri ka raba kwabrin ka biyu ka aje shi a rabi mataki na uku shine saman idan kafarka shine matakin yan gayon sunna kenan ko idan ya wuce nan to ya zama yana wuta ya kawo hadisai a cikin littattafan nashi kowane mataki shi ya kawo hadisai da suke gwada haka kamar yadda za mu zo mu ga wani hadisi a nan da manzo Allah ya kama wani guri ya gwada mutum ya ce iya nan ne kun ga anan ku lura da wani abin da nake so ku lura shi manzo Allah ya ce irfa izaraka sai kira abin da yake sanye da shi da izar shi kuma da ya bashi amsa sai ya ce inna ma hiya burdatun sai kira abin da yake sanye da shi da burda wanda yake nuna maka lafazin izar din bai da mafhumi ma'ana ba za ka ce tunda an ce izar ba to banda wando kame da jahilai suke faɗa domin labazin izar ɗin kurin labazi ne na duk abin da ya taho daga cibiya zuwa ƙasa shi yasa anan shi bai ce izar ba sai ce burda inda za mu yi fassara a yadda suke so a fassara sai mu ce maya sai mu ce bargo burda suna fassara da bargo kaga sai mu ce to shi kuma anan ya wannan abin da yasa na kawo na dan kuma ce labazin izar ba wai yana nufin wani takamaimai mayafi mai suna izar ba a'a sawa'un izar ne wando ne burda ce in dai daga cibiya ka ɗauro zuwa ƙasa to ana so ka ne wuce idan kafarka sai ma ce an salama ta binil Akwa. ƙala an karɓo daga salama ibn al-Akwa. ya ce kana Usmanu bin affan za mu ga malam ya sa za'ib son sanadin yana da bin sanadin hadisin bai inganta ba amma matanin ya inganta shi yasa ya sanya sahih daidai wajen da zamu karanta inda yace haka tafar manzon Allah take kana usman bin affan usman bin affan ya kasance ya taziru ila ansabi saqaihi yana sanya kwarjallan shi zuwa rabin kwabrin shi wa qala yace sahihun wa qala yace hakaza kanat izratu sahibi izratu sahibi yace haka nan kwarjallan abokina yake yana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za mu ga iya nan mana ya sa sahi wanda ya inganta domin karanta hadisi da ba da wannan ma'ana ya anin nabi sallallahu alaihi wasallama yana nabin annabi sallallahu alaihi wasallam sai malai ce an huzaifa ta bin al-yamani qal an karbo daga huzaifa ibn al-yaman yace akhadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi adlati saqi manzo Allah ya kaba ya kama sangalalin kwabrina shine adala adala shine kashin kwaurin aw ko kwaurinsa fa qala sai manzo ha ce hadha mawdi'ul nan ne bigiran kwarjalle nan ya kamata ya tsaya fa in abaita in kuma ka kiya fa aswalu to kasa ka ƙara yin kasa mana in kaji ba za ka iya bari nan ba ƙara kasa fa in abaita in ka kiya fa da haƙalin filka a fil ne to baka sani kwarjalle bai da haƙƙi cikin abin da ya kai irin ƙafa. kun ga nuna mana ashe je yadda za a je a da kai wuce idan ka ba ko da kai kana jin ba za ka iya ɗage su sai ba kada a yi ma shigantaka ko dariya to kada dai wuce idan ka ba ka bar shi iya daidai kan idan ba wannan idan ka bar shi nan yayi daidai wannan sune karshen hadisan da malam ya tattaro mana ko ya takeice mana a cikin wannan babi wanda yake gwada mana ɗage tufa ko wando zuwa rabin kwabri sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malamai da dama sun tabbatar da haka amma yanzu sai aka samu suna cewa yi ai manzan Allah ma bai sa wando ba don haka ma magana ka bar wandonka iya rabin kwabri ko ka bar wandonka bai kai yana jan ƙasa ba wannan in kayi ma ba suna annabi kai ba manzan Allah bai sa wando ba sai su karanto maka waɗanda zai ce izar aka ce izar aka ce izar izar kuma ba wando ba ne to na farko dai ku sani ta'arifin izar a gurin malaman lugha an ce izar duk abin da zaka daura daga cibiyarka zuwa kasan ka izar ake kiran shi na ɗaya kenan sannan na nabi kame da muka bayani malamai sun ce abin da ya shafi tufafi al'ada ne ya shiga babin ibada da aka sa wando ba ya zama bid'a kamar yadda sa hula ya zama bid'a wannan duk babin ada ne kamar yadda muka ji a babin rawani abu na uku idan mun sallama ma sai mu ce ku ne jahilcin ku ya kai ba ku san matsayin wando ba shi wannan wando labazin sirwal tunda kun ce ai ba inda aka ce sirwal izar aka ce wannan sirwal din akwai shi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam na farko dalilan da suke gwada haka an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama cewa wani tufafi mai ihrami zai sanya wanda zai aiki haji ko umara wani tufafi zai sanya sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa la yalbasu alqamis kada ya sanya alqamis ita ce riga ko sai ce walas sarawin kada ya sanya wando manzan Allah zai faɗa abinda bai taba gani ba to bari ma ka ji abinda malamai suka ce ibnu battal malami ne almaliki ba maliki ne cikin sharhin sa na bukhari sai ce fihi a cikin wannan hadisi akwai abin da yake gwada anna libasal qamisi min al-amri al sanya riga da daddan lamari ne duk can ana sanyawa sai ce wa kullu ma zukira da ba da abin da aka ambata fi hadisi bin umar cikin hadisin abdullahi dan umar min as-sarawili wal baranisi wa ghayriha na wandinan da tuba da ake kira burnus wadda take hada da kai da hula tuba ce da ake yin ta doguwa amma tana da hula irin wanda mutanen magrib suke sawa sai ce to wannan da aka ambace su a hadisin ya nuna cewa wasu abuwa ne da akwai su tun a wannan zamanin kaga ashe manzo Allah ya ga ana sa bai hana ba sunna kuma a gurin ahlus sunna shine abinda manzon Allah yayi ko ya ya fada yayi umarni ayi ko kuma ya gani bai hana ba sannan har wa yau Sheikh Abdul Qadir aljailani aljiri aljailani ko alkailani wannan dai abdulkadir din da suke cewa su yan kadiriya ne cikin littafin algunya li talibi tariqil haqqi kaje ka neme zaka karanta duk da naji wani yana karanta ta yana mata karatun cogi sai karanta da yazo kan kan abin da ya dace da ahlus sunna sai ce wannan ku ja layi karkashi ba na shehu bane kara mai akai dalili ya ci karo da abin da kuka sai ce ya ci karo shi abdul qadir ya ce Allah ba jismi bane laysa bi jismi Allah ba jiki bane a cikin babu ma'rifatu sani'i ya ce Allah ba jiki bane sai can gaba kuma ya ce Allah ya daidaita kan al'arashi sai ce ku ja layi karkashin wannan ai a can ya ce mana ba jiki ba ne kunga wannan magana ta yi karo da wancan shi ne ya karo a kwakwalwar shi amma yi mun san Allah ba jiki ba ne amma dai da haka mun yadda Allah ya daidaita kan al'arshi irin daidaitan da ya dace da shi ba wani karo tsakani domin ai Allah laisa ka mislihi shay wa huwa basir to ta haka idan gabi yana sassokewa to a cikin algunya yana cewa wa madaha shar'u sarawila shi shewa abdul qadir ma cewa shari'a ta yabi wandina shari'a ta yabe su ta yabe wando sai ce da saboda manzo Allah ya ce as-sarawilu nisful kiswa su wandina rabin tubabi ne amma wannan hadisi bai inganta ba na dai ka wannan mahallin sha dan magana cewa hatta shi Abdulkadir ya yadda shari'a ta yadda da sa wando Ibn al-Qayyim cikin littafin sa Zadul Ma'ad fi hadi khairul ibad yace washtara sarawina manzo Allah ya fi wanduna sai yace wa zahiru annahu inna mashtaraha liyalbasaha zahirin magana ya siya ne dan ya sanya sai yace wa qadru ya fi ghairi hadisin an rawaito ma ba a hadisi ɗaya ba hadisai da dama annahu labisa sarawila manzo Allah ya sanya wanduna wa kanu yalbasuna sarawilati bi iznihi kuma sahabbai na sawa da izinin manzon Allah ka duba zadil ma'ad juz'i na daya shafi na 134 ibn al-mulakkin malamin ibn hajar ne mai bulugul maram ya rayu cikin karni na 8 ya bar duniya farko farkon karni na 9 804 ko da biyar ko da shida yana cewa cikin littafin sa at-tawdihu li sharhi jami'in sahih yana cewa walai walubusu sarawili min al-qadim sanya wanduna wani abu ne da dadde ba wai sabo bane sannan har wa yau suna cewa ya yazo a cikin hadisi babu inda manzo Allah ya ce firwal firwal duk inda ya zo a cikin hadisi izar manzan Allah ce da haka in kuna so ku yi wannan sunna sai dai ku sa izar to bari ka ji maganar malamai ba ta jahilai ba ta malamai imamu tsabari yana cewa inna ma waradal khabar bi lamzil izari manzan Allah yana ta cewa izar izar izar bi anna aksara nasi fi ahlihi kanu yalbasuna al-izara wal ardiya saboda mafi yawancin mutane abin da suke sawa kenan a zamanin shi sai ce falamma malabisan nasu alqamisa wadda rari'a yayin da mutane su kuma suka zo suka dinga sanya alkamis riga kenan tufa da da da sulke da mayafai kana hukumuhuma hukumar izari fil nahi hukuncin su hukuncin izari wajen hani kun je da malamai suke faɗa ko sai ce qala ibn battal ibn battal ya ce haza qiyasun sahih wannan kiyasi ne ingantacce kai kiyasin izar akan sauran duk abin da ake sawa kiyasi ne ingantacce sai ce laulam ya'ti nasu bi saubi inda ma nasi bai zo da lafazin as-saubu ba ya zo a wani lafazin as-saubu saubu riga kenan fa innahu yashmalu jami'a zalika lafazin as-saubu ya hada dukkan wannan da ka sani ya hada mayafi kwarjalle ya hada wando ya hada riga wannan abin da ya faɗa kenan banda shi mai aunin ma'amud shari'a abi dawud shi kuma yana cewa wa fi hadal hadith an ka hadisin da abdullahi dan umar yake cewa sakin abu ya ja kasa yana shiga cikin wando a yana shiga cikin riga yana shiga cikin rawani yana shiga cikin kwarjalle haka abdullahi dan umar ya faɗa sakin abu ya ja kasa yana shiga cikin rawani shi ma an ka ja kasa ya shiga ciki yana shiga cikin kwarjalle yana shiga cikin ah, riga sai mai aunin babu da yake cewa wannan hadisi yana nuna mana ba a keɓance jan kwarjalla kaɗai ba ba shine kaɗai aka keɓance da hani ba bal ya fil qamisi wal imama yana iya zama cikin riga da rawani ibn rislan ko raslan yake cewa wa tailatan da ma irin dogon rigar nan da ake sa da ta shiga ciki war Rida da mayafi wa shimla da ma bargo in ka lullaba shi ma kada ka ja kasa da shi suka ce di ya shiga ciki hakanan nan imam bukhari da yazo cikin littafin sai ya ce babu as-sarawil babu sarawili sai ce babin da yake magana akan wando sai ibnu hajar yake cewa ya ambaci wannan ne dan ya nuna maka dokokin hukuncin su ya game da haka wannan magana ce ba ta malamai ba akwai ni dan uwa da yi littafi mai kyau a wannan babin sunan shi ahsanul aqawili fi isbati sunniyati lumsu sarawili wani ɗan uwa mutumin zamfara muhammad kabiru maru mutumin maru ne idan na ji cewa shi dan bidi a munanan da aka yi mai littafin da ya birgice sai ce maruwa. wai mutumin maruwa ne ta can garin cadi ba a cadi yake ba a zamfara yake kusa da kai yake to ya yi littafi a kan wannan in ya sake buga shi insha Allah ta'ala wata rana za mu samu wasu kwafi mu kawo nan don mutane su yasa su amfanar abin da yake ciki akwai shubuha da suke ce da da da suke magana har wa yau dangane da abin da ya shafi jan tubakan suna cewa to ai sai kai da girman kai saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce sai jana Abubakar bai yi din girman kai bane hadisi a cikin Bukhari in ka karanta shi kai da kanka ma zaka bayyana da yaji manzon Allah yana maganar hukuncin jan tuba kasa sai ce ya rasulullahi ni bangaren zani na wani bangare na na yana jan kasa sai ina jawo shi kaga kenan ba ya dinka bane haka yana kokarin yana gyarawa wata ta ce jina abakar mutum ne da yake firiri sai manzo Allah ce kai baka yi dan girman kai da haka malamin suka ce da wandan ka zai dinga sabulewa ko riga ka ta dinga sabulewa tana jan kasa wannan baka cikin wanda za a kama da laifi matukar kana kokarin ka jawo ta ka gyara amma sabanin mu yadda yanzu mutum zai je dinka yayi shi yana jan kasa wannan ba daidai bane akwai bayanai da yawa sai dai lokacin mu ya ya kure a ah, dan abin da muka faɗa ina fatan zai zama haske gare mu kuma wannan karatu insha Allah ta'ala zai tsaya sai bayan sallah babba za mu sanar da ranar da za mu koma abin da yake na daidai muna roƙon Allah ya ba mu lada abin da yake na kuskure muna roƙon Allah ya gafarta mana Allah madaukakin sarki ya sanya mu ya sanya mu amfani da abin da muke karantawa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ọ̀rọ̀ àlàáfíà.